بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa majalisi na farko ko kuma zama na farko a guri na a wannan masallacin domin gabatar da tafsiri na littafin Allah mai girma da farko dai Allah cikin ikonsa duk wanda ya halitta ya yi masa baiwar wasu abubuwa wanda watakila bai yi wa wasu daga cikin bayansa yawanci duk kun saba da sauraron tafsiri wanda malam jafar yake gabatarwa a wannan masallacin wannan mu mun fahimci kuma mun san kuma kun san cewa shi ne wanda ya sunnata wannan sunnar na yin tafsiri a wannan masallaci kuma Allah ba zai gushe ina ba shi lada na wannan sunnar ba da ladan wanda ya koyi da wannan sunnar har Allah ya nade kasarsa mutukar an ci gaba da yi muna fatan Allah ya cika masa ladansa ya kuma babbaba masa shi abinda isa shi ya rabu da mu har ya tafi wani guri dan neman wannan abu Allah ya bashi Allah kuma ikare shi ya tsare shi daga dukkan abin ki kuma ikare mu ya tsare mu ragowar malaman mu su ma Allah ya tsare su ya biya musu bukatunsu ya kuma ba su duk abin da suke so kamar yadda nake kun riga kun saba da jin karatun sa wanda yake zuba a gabansa muke lantana a ce ko muna kan mu karya masa gadon baya ko ko muna son mu faɗi wani abu wanda mu mun san ba haka bane baya na akwai bayan idan sa Allah ya yi masa wata baiwa wacce ni na san na, kamar da suke cewa bai ahal makkata adrabi shi'abi kuma Allah ma ya ce balil insanu ala nafsihi basir kowa shi ya fi sanin kansa yadda Allah ya bashi bakin da zai iya bayani ya isar da sakon da yake so wataƙila ni ba lallai bane iya wannan kuma Allah ya bashi abin da Laraba suke cewa da shi quwwatul istihbab ya halatto da abin da yake bukata a lokacin da yake bukata kuma ya saka shi inda yake bukata to dole ku samu bambanci shi yasa ni a wannan kujerar da na hau ya lai a ce da shi da babban shehu malam Abdulwahab Allah ya masa albarka ina ma da ina ma dai a ce sun haɗu akan ni a isar mun yin wannan tafsirin a samu wani wanda zai zo ibari ba wannan shi zai kwantar min da hankali shi kuma zai sa in saki jikina in ta harkoki na yadda na saba a gari to amma kun ga mala abdullahi shi kamar mu uba ne a gurin uba kuma wa yakan iya tirsa ka isa kai abin da ba sa so matukar dai ba so bane dole ka rasa ido malam jabir ne mun magana ni da shi akan cewar in yi ba zan yi ba saboda dalilai na wanda na gaya masa kuma kusan har ya gamsu da su to amma Abdulhab ya ce bai san wannan maganar ba kuma ba mu da yadda gani shi yasa ni a wannan gurin ba tafsiri zan muku ba bal anqulu ilaykum kalam al-mufassirin ba zan muku tafsiri ba zan ɗauko maganganun malaman tafsiri in gaya muku kuma wannan wani abu ne zan iya cewa kamar abin da ake cewa da shi rufan ƙwarya da ya zo sai in kauce ko ma karantar da yan firamare yadda na saba da mu yan firamare nake karantarwa ina jin kuna fahimtar abin da nake faɗa sai da aka kada ku tsammaci duk abubuwan da kuke ji gurin malam Jafar yau za ku ji a gurina ba lalle bane sai dai ko da na ji ina kin ba na son in zo in zauna a wannan kujerar kasa da niyyar karantar to akwai wani abu wanda yake daɗa zaburar da ni in daure in zo in faɗi abin da zan iya in ɗauko maganganun malaman tafsiri in faɗa daidai gwargwadon irin abin da Allah ya buɗa min gwargwadon kuma iya abin da na sani babban abu guda ɗaya shi ne maganganun da ake yaɗawa daga nan zuwa can na cewar an yi wa malam jafar abin da su masu wannan magana suka fi sani da kuciya kano ta yi masa zafi najeriya ma ta yi masa zafi so da ya bar garin mun san duk wanda yake kan lafiyayyar turba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da daranta da rananta duk ɗaya ne to babu wani abu da zai zo in tsaya a gabansa wanda Allah ba zai ba shi karfin bige wannan abin da ya fita kansa su hausa da suna cewa wai tsaki gaskiya ne shi su da suka iya wannan abubuwan su suka yi imani da su mu da bamu iya wannan abun ba bamu yadda da shi ba ko bamu imani da shi ba ba wannan abun ba zai tasiri a kanmu idan da yin kuciya da yin wani harba harba da jefa jefa zai iya saka malam Jafar ya bar nan da shi ne ya mutu masu hutu. wallahi to amma wai wanda Allah iba alqur'ani wanda yake dauke da kitabullah wanda dukkan wata shari'a da wata kariya tana cikin sa wai shi za a ce wa yi kuciya to ko mu ma dai ƙananan ɗalibai wanda manzon Allah sa kuma ya koya mana askar din da zamu da safe da wanda zamu da yamma mun san ƙarya ne wannan kuce ba za ku Allah sana wanda ke dauke da lissafin Allah wani abu na ɗaya kenan wanda yake tazaburar da ni na yadda na zauna a wannan kujera abu na biyu wasu suna fahimtar cewar ayoyi na alkur'ani da malam jafar yake jawowa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ba tare da ya ji tsoron kowa ba ko ya yi shakkar kowa yana yi ne tsakaninsa da mahaliccinsa kuma daidai da ransa suna tsammanin yana faɗar wannan abubuwan ne domin ya tashi hankalin Kano don ba ɗan Kano ba. to kasancewa ta ni dan cikin badala wannan wanda idan in za a yi maganar su 'yan asalin Kano to ina jin watakila zan zama daga cikin su babu yadda sai a ga cewar to ashe shi da ike wannan abun ba kawai ra'ayinsa bane ba kuma na gidansu bane ba kuma na garin nasu bane a'a magana ce ta Allah magana ce ta manzon Allah wacce ake faɗarta domin a sami yarda Allah a samu kuma kusanci da shi saboda haka waɗanda suke ɗan cikin badalar ma wanda aka yanke cibiyar ɗariƙa da bidiyoyi a cikin ungoyinsu to su ma wannan shine aqidar su kuma shine abin da suke kai Allah kage gaskiya a kuma faɗe ta duk abin da zai iya jawo maka in dai wannan gaskiyan ce babu laifi da jawo maka to wannan su ne muhimman abubuwa guda biyu wanda suka daɗa ƙarfa mun gwiwa da fatan za ku sanya ni cikin addu'o'in ku insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa ko da ba zan iya abin da malam Jafar zai yi ba to na dan kamar dan sun ce qadiman qalu fatashabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbuha bir rijali falahu ko kuma ribahu in ba za ka iya kaiwa matsayin mazaje ba to kai kokarin kai kama da mazaje domin kamance sai ne ma da mazaje shi ma nasara ne shi ma cin riba to wannan shi ne abin da nake so gabatar na farko abu na biyu kuma shine wanda an sha faɗa kuma ana ta faɗa ba za a gushe ba ana faɗa maganar gyaran zuciya gyaran niyya Watakila wasu za su fahimci kamar mai yin karatu shi kadai Allah maɗaukakin sarki yake buƙatar ya gyara niyyar ba shi kadai ba hatta mai sauraron karatu shi ma ana buƙatar ya gyara niyyarsa ya yi ji wannan karatun saboda Allah sai Allah ya albarkanci abin da ya ji komai kankanta sannan kuma babbar manufa a wajen karanta littafin Allah shine a a fahimta a aiki ba a ji a yi dariya ko kuma a yi mamaki ba littafin Allah an saukar da shi ne don a karanta shi a yi tuntuntuni a cikinsa a wa'azanci da shi sannan a yi aiki da shi to Allah ya sanya ni da ku daga cikin wanda za su karanta littafin Allah kamar yadda Allah yake so a karanta kuma tuntuntuni a cikin karatun su da littafin Allah sannan kuma su aiki da shi sura da malam ya kare wacce daga ita ya rike karatunsa ita ce surat na hijr wanda sabuwar surar da zai tashi wacce ita ce za mu tashi akan ta in Allah ya so ita ce suratul nahl wanda suratul nahl din nan malamai masana fassara alqur'ani sun ce ana kiranta suratul nahl sannan kuma ana cewa da ita suratul ni'am da ita aka sa mata suratul nahl saboda kissar da aka kawo da bayanin da aka kawo game da kudan zuma a cikinta, abin da ita aka sa mata suratul ni'am saboda wannan surat tun daga farkonta ko kuma in ce daga aya biyu na farkon sura abin da i gaba za ku ga ce idadin ne zini anillahi ala banin bashar watan kamar Allah yana ta kidayowa ina ta lissafo ni'imomi wanda iwa dan adam domin ya ƙara jin tsoron Allah ya ƙara ganin girman Allah ya san Allah ya isa ya san Allah shi ne mafi ɗaukaka shi ne mafi cancantar a bautata masa kuma a ji tsoron sa wannan shi yasa aka ce da ita suratul ni'am surar gabaki ɗayanta kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce an saukar da ita ne a maka wanda an samo wata ruwaya tabbatacciya wacce mujahid ya samo daga abdullahi dan abba radiyallahu ta'ala anhu yake cewa suratul nahl baki ɗayanta a maka aka saukar da ita idan ban da ayoyi kwaya uku daga ciki daga cikin waɗannan ayoyin akwai faɗin Allah mai girma da ɗaukaka inda yake cewa wa in aqabtum fa bi mithli ma ukiltum bi zuwa ƙarshen aya wannan ita ba ta daga cikin ayoyin da aka saukar a maka da kuma faɗin Allah maɗaukaci a cikin dai surar واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wannan an ce ita ma ba ta daga cikin surorin da aka saukar a mata wato ba ta daga cikin ayoyin wannan surar wanda aka saukar a mata sai kuma aya ta ƙarshe wacce ita ce faɗin Allah mai girma da ɗaukaka summa inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futihu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim aka ce wannan ita ce aya ta uku wacce aka ware aka ce ba ta daga cikin suran nan wanda a maka aka saukar da ita a ina aka saukar da ita an ce tsakanin maka da madina wannan shi ne maganar abdullahi dan abbas game da inda aka saukar da wannan sura ayoyinta kuwa ayat ta ɗari ne da ayoyinta guda ɗari ne da ishirin da takwas kamar yadda malamai masana ƙididdigan ayoyin alƙur'ani suka faɗa sai dan wani abu da ba a rasa ba wanda su malaman addu'a da Qur'ani suke magana na dan sabani akan wasu surorin na cewar da sura aya kaza ke da aya kaza in an haɗe su a matsayin aya ɗaya suke ko za a iya raba su ko ce ta zama aya guda wanda kun sani cewar na tabbata kila malam ya sha gaya muku kamar yadda muka san akwai mazhabobi da muke bi malikiya shafi'iya da sauran dai mazahib na a'imma to su ma malaman sanin kididdigar ayin qur'ani suna da mazhaba ɗaya ɗaya har guda shida ko guda bakwai wanda kowanne a nasa kididdigar za ka ga wata kila ta karu ko kuma ta to wannan shine gabatarwar da zan yi a farkon wannan sura sannan kuma tana daga cikin surori kamar yadda malam yake faɗa a cikin tafsirin sa na rabbul azhan wanda suke cikakken bayani game da kudurar Allah ikon da kuma sani na Allah ta inda yake aikata abin da iga dama a lokacin da iga dama kuma yadda iga dama wannan ayar tana surar baki ɗayanta tana wannan bayani sannan kuma tana fitowa fili tana fitowa ƙaro tana ƙara jawo hankalin mutanen da suke amfani da hankalinsu wajen gane girman Allah wanda yake shine yayi halitta kuma shi kadai shine itancanci a bautata masa ba wani ba sai Allah madaukakin sarki ya bude surar da cewa bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا بودي ونن سورة دفتنسا أتى أمر الله الأمر الله يا قباتو الأمر الله يا كفنتو wannan ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki a wasu surorin daban na alƙur'ani daga ciki akwai suratul anbiya a farkonta da Allah yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum da kuma inda Allah yake cewa اقتربت الطاعة وانشق الحمر الأمر ألا يا كفاك وانت ما سمع تفسير القرآن السكتي ده ألا إتي أتى أمر الله ياي أمباني ده كلمة كوكما ده لفدي وانت إتي نونا أبن بير داي أبو أي أدر عن المستقبل بلف أدر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها ala qurbil wuqu' wa ala tahaqquq al wuqu' wannan abin da masana tafsiri suka ce an yi amfani da kalmar haka abin ma ya riga ya gabato ya riga ya zo domin a faɗakar da kai a nusantar da kai a tabbatar maka da cewar abin da za a yi maka magana cewar ya kusanto to ya riga ya zo don daman larabawa tun a jahiliya su ma cewa suke duk abin da aka ce da kai zai zo shauran kwana gaba to ya zo ya zama ko shekara nawa aka ɗeba wa to ne malaman tafsiri suka ce lahi da aka yi magana a cikin wannan sura a farkon ta menene al'amarin Allah din da aka ce ya gabato ko ya kusa i gabato ne suka yi maganganu guda hudu magana ta farko aka ce abin da ake nufi da lahi a cikin wannan sura a kuma farkonta ana nufin cewar tabbas Allah mai girma da ɗaukaka ya yi alkawarin sai ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam akan makiya wannan addinin musulunci yayi alƙawarin daga addinin musulunci yayi al'amarin dago da addinin musulunci saboda haka duk wanda yake jin zai yi wa addinin musulunci makarƙashiya ko zai masa wani makirki ko zai masa wani tubbu to ya sha kurminsa ya kwantar da hankalinsa ya mai haƙura ma ya gina ɓata lokaci domin Allah ya yi alƙawarin cika wannan addini wannan magana ta ɗaya kenan magana ta biyu wasu malaman suka ce a'a abinda Allah madaukakin sarki yake nufi yana nufi ne akan cewar lallai ukubar da iwa waɗan alƙawarin ukubar da iwa waɗanda suka kiyin imani da Allah suka kiyin imani da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta gabato shingin irsa afsa musu wannan shine kauli da biyu kauli da uku kuwa suka ce a'a waɗannan kaulukan da aka faɗa guda biyu baki ɗansu ba su Allah mai girma da ɗaukaka ike nufi ba abin da ike nufi da wannan ayar yana nufin tashin alkiyama ya kusan domin har malaman tafsiri sun kawo wasu sun kawo wani hadisi wanda suka ce lokacin da aka saukar da wannan ayar ana cewa a ta tana fara sauka ana karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yana zama sai izan biryani saboda da ike balarabe ne ya san kuma larabci ya san an ce da shi a ta al'amari ya riga ya da haka bai ga ta sama ba sai ki firgita ya aka ce sahabbai kuma ga baki ɗansu suka miƙe saboda tsorata to bayan sun tsorata sun razana sai Allah ya ce fala tasta'jiluhu sai aka ƙara ta cikon ayar aka ce kar ku gaggauta shi an dai yi alƙawarin zai zo amma bai zo ba ba sai lalle kun yi ƙoƙarin jawo shi ba zai shi yasa wasu malaman suke cewa wai mushrikai da ake sai musu bayanin wanda in imani an da masa abu kaza wanda bai imani ba an da masa abu kaza na ban tsoro da tashin hankali ranar gobe kiyama sai suka ce mu mun gaji da jin wannan abu mata hadha alwa'd in kuntum sadiqina wannan abubuwan da kuke cewa za a yi mana za a yi mana za su zo mun gaji da jin su yaushe ne sai Allah yake fala tastajinu ku kwantar da hankalinku ibnu kathir Allah ina sa a cikin tafsirinsa ya kawo wani hadisi wanda ibn abi hatim shi ne ya fitar da hadisin wanda an shi ne daga ibn Amir wanda malaman tafsiri da dama sun kawo wannan hadisin ibn kafir kuma ya kawo shi daga farkon sa har zuwa karshen sa ko bai ce komai akan sa yanda su waɗanda suke bin ruwayoyi na tafsirin alqur'ani suka ce sukut na ibnu kasir bisa ga al'adarsa da aka sani na duk lokacin da ya kawo na hadisi dan ya fassara wata aya yakan yi magana kan hadisin ko dai ya tabbatar da shi ko kuma ya rushe shi to tun da ishiru wannan hadisin ya nuna cewar ibnu kasir yana da tabbas akan ingancin sannan kuma da ita shi kawo shi bai kawo shi da siga na abin da ake cewa da shi siga fitamri na cewar a nuna cewar bai inganta ba shi da yake cewa annabin rahama صلى الله عليه وسلم يكي تطلق عليكم عند الساعة سحابة سوداء إذا ساعة القيامة به سيوان جرجد بكي كر يقول من المغرب كما فعل رانا مثل السرس كي كاتي كمجر كواتي لأكي كاريان الشهوة الياجي فما تزال ترتفع في السماء wannan girgizan da ya fito ba zai gushe ba ina ta karuwa yana ƙara yin sama yana ƙara yin faɗi daga can in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yunadi munadin fiha sai a ji wani kira sai a ji wata yesuwa a ji wata shela daga cikin wannan girgiza wata irin shela za a ji sai a ji an ce ayyuhan na za a kirawo mutane da mumini da kafiri da kowane iri in dai kai mutum ne za a kira ka ce ayyuhan nas fa yuqbilu an-nas ba'dhum ala ba'd sai mutane kowa ya kallon juna wannan ki kalli wannan wannan wannan suna cewa hal sami'tum wannan ke kai abin da aka ce kai da aka yi sai wannan ke ce eh na ji fa minhum man yaqulu na'am wa minhum man yashuk wani ya ce ya ji wani kuma ya dinga cewa kamar dai kira ne amma kamar ba kira ثم ينادي الثانيه sai su kara jin an ƙara yin wata yekuwa karo na biyu a ce ayyuhan na sai su kara kiɗimewa wannan ikalli wannan wannan ikalli wannan ana son aji ne aka ce wasu ce sun ji wasu ce ba su ba sai a karo na uku sai su kara jin an ƙara yin wata yekuwa to a wannan na uku ne kowa da kowa sai kira ake yi kowa sai shiga yi? sai a ce a ta amurin lahi fala ta al'amarin Allah ya zo ku daina gaggauto da shi wannan an kawo wannan asar din ne domin a fassara abin da ake nufi da aka amur wallahi don a tabbatar da a kuma rinjayar da kaulin malaman da suka ce abin da ake nufi da aka amur wallahi tashin alkiyama tashin alkiyama ake nufi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda raina take hannunsa inna rajulaini la yansurani thawba fama yutwi yutwiyani fi abadan za a samu yan kasuwa masu sai da yadi in yadi suke siyarwa an baje bandar ɗin yadi kafin a yanka ka siya a gama ciniki a yanka maka kulle ka yi gaba tun baje ana ciniki wa innan rajula la yamuddanna hawdahu fama yasqi fihi shay'an abada akwai kuma wanda yake manomi ne ya zubo ruwa yana bubuɗa masa hanya domin ya shiga irin kwami da ake yi kana cikin yi ba za ka gama bude hanyar ba har ruwa ya shiga cikin komai wa inna rajula la yahlibu naqatahu fama yashrabuhu abada mutum zai durkusa ikaso nonon raƙuminsa ko nonon dabbarsa ba zai gama katsowa ikai nonon bakinsa ba sai tashin alkiyama ya sai ka don Allah ya ce la ta'atikum illa haka za ka zo maka baka shirya ba baka tsammata ba baka yi tanadi ba shine baka za ka zo maka barakuwa katsan za ka ji ta ta akwai shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yashtaghilu na yace amma duda haka duda yadda tashin alkiyama din nan yake da tashin hankali yake kuma afkowa mutane yake yi ba tare da sun shirya ba tare da sun yi wani tanadi ba amma kuma sai ga mutane sun shagala ana ta hada hada an shagala an tafi ana ta hidima ta duniya ana ta neman duniya ana ta neman tara duniya ana ta neman ɗaukaka a cikin duniya an manta da tashin alkiyama a nan gurin malamai suka ce kowace fassara muka ɗauka daga cikin fassarorin nan guda uku dukkaninta aya za ta iya ɗauka a ta amurullahi fala ta sta'jiluhu idan ce tashin alkiyama ake nufi shi ma ƙara'in da adilla sun tabbatar da cewa ana nufin tashin alkiyama idan kuma ka ce ana nufin annasru alal kuffari za a ci nasara akan kafirai za a ci nasara akan makiya addinin Allah ya zama to addinin shine a sama shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya bar duniya an daina yada addinin Allah ba a daina ba sahabbai haka suka dauke shi ba dare babu rana babu sanyi babu zafi lungu lungu farko farko kasa kasa suna kai ta kallon addinin musulunci har cikin hidimar da suka yi da ɗauki ba da suka yi ga addinin ya zo mana mu ma shi yanzu mun dauka muna ɗauki ba da har ma mun ce ban yarda sai an yi shari'a to kun wannan ya nuna kenan ita ma wannan fasara za a iya daukar wannan abin dukkan su guda uku baki ɗayan su ayar za ka iya ɗauka za kuma iya fassara ka za iya fassara ayar da su shi yasa masana ka'idojin fassara alqur'ani suke cewa duk aya ta alqur'ani idan ta zo masana fassararsa waɗannan suka ce kaza ake nufi waɗancan suka ce kaza ake nufi waɗancan suka ce kaza ake ake nufi kuma kowanne daga cikin su yana da wata makaranta da zai iya sa kai fassarar ta zauna daidai ba ta saba da abin da Allah yake nufi da saukar ayar ba ta saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ci karo da yaren larabci ba to fassara za a iya ɗauka shi sa aka ce idan kan idan aya ta zo tana ɗaukan fassarori fiye da biyu fiye da uku fiye da hudu idan dai har sun cika waɗannan bayanan da sharuɗan da na faɗa to shi kenan za a iya ɗaukan ayar ga baki ɗaya akan wannan fuskoki so da mu ma za mu iya ɗaukan wannan ayar akan fuskokin nan nata na baki ɗaya guda uku to sai Allah yake subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka amma yushrikun gaburan abin da suke hada shi da shi da suke bautawa wanda suke neman su musu iso su tsanantu da su zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki sai ya daukaka ya girmama ya tsarkaka gaburan waɗannan allolin kai ne a matsayinka na tauyayye Kasashe shi ne kake buƙatar wani wanda zai zo kira ku da kai domin ka samu dumi ko kuma ka samu ƙarin dagowa sama ko kuma tsoron da kake tare da shi ya faranta maka to amma Allah madaukakin sarki shi ba haka shi sai Allah yake yunazzilu malaika yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anzilu أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah mai girma يا ɗaukaka إذ الدبو ƙididdigo da kuma lissafo irin ni'imomi da iwa da irin ni'imomi da iyo wa al'umma wanda ya aiko musu da manzanni sai ita yunazzilul mala'ikata bi ruhi Allah da aka yi muku bayani a baya aka ce al'amarinsa ya gabato aka ce ya ɗaukaka ya girmama ya tsarkaka gaburan wanda ake tara shi da shi yake yunazzilul mala'ika shi ne wanda yake saukar da mala'iku bin ruhi da wahayi abinda ake nufi da a anan shi ne wahayi shi ne malaman da suke bayani ko kuma suke bincike game da abin da ke sa a saukar da ayoyi sun kawo wani sababi guda ɗaya, wanda isa aka saukar da wannan ayar aka faɗe ta har muka zo yanzu ga muna karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da izo ya ce shi manzon Allah ya kafa dalili ya kafa hujja akan cewa shi manzon Allah ne tabbas aka yi hujja sai hujjaceceniya ya hujjata kafirai ya hujjata makaryata suka gamsu ɗari kisa ɗari cewa shi manzon Allah ne suna neman to ta ina ya kamata su kama sai suka ce a ah, to ya ce Allah ne ya aiko shi ko to ta yaya ake san inda Allah yake ije ya gaya masa ko ko ya aiko izo ya gaya masa shi ne sai Allah yake yunazzilu almala'ikata bi ruhi min amri wasu sun dinga cewa to kuma zai rasa wanda zai aiko idan ma shi ne mun Allah ne ya turo amma kuma sai rasa wanda zai aiko sai wannan gashi bara dan talakawa kaza kaza an faɗi wasu abubuwa ne aka yi kan abin nan to Allah madaukakin sarki a wasu surorin daban ya nuna mana cewa annabtan nan ba shine yake zaban wanda yake dama Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an shi yake zabo wanda yake dama Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi ya san ina in kamata ya sanya annabta shi ya san kuma wa in kamata ya bawa annabta ba ku ne za ku gaya masa domin shi yayi halitta kuma shi ya san wanda ya cancanta ta tsora masa nauyi wanda kuma an san zai iya ɗaukar wannan nauyi to da aka wanda zai iya ɗaukar wannan nauyi na annabta zai iya isar da wannan sako shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah iga dama haka ida shine ki saukar da mala'iku ya turo su suka kawo wahayi shine alqur'ani shine malamai suka ce me isa aka kirawo wahayi aka ce mishi ruh ya zama rai dan me yasa aka ce mishi aka ce shi rai aka ce domin duk zuciyar da ake so ta rayu to sai idan an karanta mata alqur'ani an kurin ya mata ruwa na alqur'ani so da ka alqur'ani din nan shi ne ran kuma shi ne usul qulub shi ne abincin zuciya duk zuciyar da ta zama to fanko babu alqur'ani a cikin ta to da ita da makabarta da ita da kango duk babu bambanci shi yasa take ganin ko da yaushe yan bidi'a da a Hawa suke fada da waɗanda suke zan ragama ta yada sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zukatan su kare gishiyoyin daga baki ɗaya rusassu ne domin babu alƙur'ani shine babban ni'ima da martaba da Allah iyo masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa suna amfara da alqur'ani suna amfara da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su tashi ba sai su tashi da aya idan za su zauna su zauna da aya ko za su miƙe su miƙe da hadisi za su zauna su zauna da hadisi da yi magana da su in sun koro maka magana ba za su ce da kai wannan magana ce ba sai Allah ne yake manzon Allah ne yake to kuma wanda yake ba yana cikin masu bid'a yan bid'a masu yaka bid'a su kuma Allah bai ba su wannan ilimin ba na alƙur'ani ilimin da suka samu shi ne ilimin manaba na gani a bacci an gaya mu shekaran jiya ma mun gamu da shi iri ya gaya mu a'a nan nan ma an yi isra'i da ni an yi iraki da ni mun je can sama har ya bani fili an bani fulota a cikin aljanna nace ba zan dawo bayan Allah sai ka bawa masoyi na a Kano wannan su saboda su a rushe take babu wannan haske na alqur'ani babu haske na shari'a ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce da abinda ake nufi da arru anan ana da wani kuma an kirawo shi da wannan sunan ne domin a nuna maka cewar duk zuciyar da babu alqur'ani a cikin ta to babu haske a cikin ta babu shirya a cikin ta babu safina babu amina a cikin ta ala man yasha'u min ibadi min amri wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ide ya kaga wa kanka ba ba kuma shine ne ije yi ta fadanci ba ina ta fatan sai Allah ya aiko shi shi ma kansa bai sani ba ma kun ta gari mal kitab wal iman to da shi ma zaɓo shi akai bai san hawa bai san sauka ba aka ce kai ne har abin a cikin farkon al'amari shi kansa ya rinka tsorata wannan abin da yake zuwa mun menene har aka zo aka tabbatar da zuciyarsa aka kwantar masa da hankali aka gwada masa cewa lalle wannan abin da ke zuwa maka shine irin abin da yake zuwa Musa alaihi salam shine mala'ika Jibril alaihi salam ne aka ce Allah madaukakin sarki shine yake saukar da mala'iku su kawo wahayi shi ne ibadu izini ba su ne suka zaɓi wanda suka ga dama ba saɓanin abinda ɗan shi a suke raya cewar annabtar nan ma ga baki ɗayanta akwai wani wanda Allah ya aiko amma mala'ika jibril saboda soyayyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake take gaskiya da in Allah sai i bauɗe wanda ya kamata ije kai sai dan ne sai ya kai masa sai bauɗe je samu wa sallah sallallahu alaihi wasallam to kun ga anan Allah ya karya ta wannan magana ba rakin ya tabbatar mana da cewa duk wanda mala'iku suka kai wa shi ya aiko su ba kuma sun suka zaɓi wannan mutum ba saboda wata tsohuwar dangantaka ko kuma ala'a da ta haɗa su da wannan mutum an an zai to an saukar da wahayin ne ake cewa ku yi gargaɗi ku faɗakar ku yi wa'azi ku tsoratar ku gaya wa mutane cewar wanda ya bi Allah ga sakamakonsa wanda yake bin Allah ga sakamakonsa wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sakamakonsa wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ga nasa sakamakon annahu la ilaha illa kuma shine da'awatul tauhid kira izuwa kai ta Allah kira izuwa tsantsance bauta ga Allah shi kadai ka gargaɗe su ka gaya musu cewar su sani lallai la ilaha illa babu wanda ya cancanta a bautatawa babu wanda ya kamata a bautatawa bisa cancanta illa ana sai ni ji Allah sai shi kadai fattako to idan dai Allah shi kadai shi ne cancanta a bautata masa ba wani ka ba saboda haka Allah yake ku ji tsoro ku kauce wa abin da nace ba na ku aikata abin da nace shi nake so shi ne zai sa ku samu zaman lafiya shi ne zai sa ku samu kira shi yasa malamai masana tauhidi suke cewa duk wani abu da za a yi a duniyar nan baki daya duk wani abu da ake so a gina in dai ana son in an gina shi ya zauna kada ya tsage kada ya rushe to a gina shi akan tubalin tauhidi duk wata ibada da aka gina ka akan rashin kaɗaita Allah to wannan ibada sunanta rusasshiya sunanta ba karɓaɗɗiya ba a gurin Allah kuma Allah ya yi watsi da ita ya yi watsi da masu ba kuma ruwansa da masu ko ba zai ba da lada a kanta damun a masallaci an yi bayanin cewa yau muna da wani babban bako wanda ya so ya zo mu gaifa ya gamu mu gan mu ƙara haɗa danƙon zumunci saboda mun haɗa turba iri ɗaya da shi ita ce kira zuwa ga tauhidin Allah kira zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda a nan daman kamata yi a ce yau gaskiya bai kamata mu fara cikin ba sai in ni ma mu gaisa ku sani sai ko Allah ya kani sai sai mu shiga bare ka amma duk da haka tunda sai namu ya iso sai mu kwana a nan da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu baki daya a cikin ladan abin da kuma muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah mu sarki mana rahama